Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Domin gani da idanu halin da kawoshin yada labarai na gwamnati da masu zaman kanunsu da ke cikin jihar Tawa a janguriyar Nijar suke ciki. Ministan sadarwa na kasar Malam Salah Habi ya kai ziyara ta gani da idanu a garin Tawa da birnin Kwanni inda ya gana gaba da gaba da 'yan jarida na wannan yankuna. Mun samu kwana biyu da mun kai taro na kasa na eh, wakilai duka ma'aikata na minista sa namu na sadarwa bayan haka nan mun ka biyo kwani don saboda mu samu mu ga wance wuri inda duka aka ba da labaru na telesa da sauran sunan can bakin cerasa mun zo ko mun dudewa mun gaje wurin alhamdulillah ko mina ta daidai saboda duka abubuwan da ya kamata a sa na zamani masu sa ana ganin talabijin nan guda goma sha ko sha hudu da akwai jira kira ta yante sun kammala ko mina ta daidai kuma na samu yau da wanda da sauran radio ta Niger ya san shi na sauraron ta kuma in kana tawa kana sauraron kuma radio da akwai tawa in kana nan birnin gwari duka abubuwan da akwai yanzu na zamani ana samu a same su to wannan sai mu Allah godiya da ya kamu nan birnin gwari da mugon abuwa na biyu mun ga cewa ta mun sa mun gamu da radio da tele na ƙasa to za mu samu zo na mu ga duka television tun da akwai radio ne nan prive su wajen gutsai guda shida da kuma radio communautaire mu zo nan birnin kwari mu samu gansu alhamdulillah rabbi ga mun zo nan cikin gari da sauran radio sun zo na mun kallar da su da mu musu godiya muna godiya kuma abin da muka so gare su shugaban kasa dai mahmud Alhaji Muhammad sun da zo ya ce yan jarida ko da abin kun ga dama duk abin kun ga dama ko shi amma da daga ku aiki na kage ku batu na kage ko mai abu na gaskiya ku faɗe shi tunda dai yau abu sai da an kashe dai masu din yawa hedin miliyar 27 saboda a samu abin da na sadarwa saboda kira ta yanti ko ka sa duka talabijin nan waɗanda ba zaman kansu ba ana ganin su bisa yanzu sa sai ga talabijin wuce iri daga dama da kasa ba to ka tausa sai ga kaganta kenan wannan ba abu banza to duka mun zo da makarraban mu na ministar gasar zamani bayan makarraban ku na na meri da na gwamnan jiha su ga sunan zaune don su zo su gani ta da kuma aikin da kuka yi muna mu godiya da sunan shugaban kasa da sunan gwamnati muna fata Allah ya sa abubuwan da ya kamata ku yi ku yi shi bisa ka'ida dan yan da ka'ida mu an ba da incin guda abin kun ga dama an ba da incin guda ko ina ku samu labarin da ya kamata ku samu don kwada malumin jihar amma ba na ƙarya ba ba na za a gama kasa da fada ba na ƙabilanci ba na wani ha'inci ba na wani animimanci ba na dai gaske ana so a ba da shi mu da kanmu in kun zo mu zan ba ku bayani saboda haka nan ne shugaban ƙasa tun da kama iko da dubu biyu da sha ɗaya ya sama ya samu bisa da abada kira da gasar lamotin da tabu ya ba da izinin ke a yi magana don son da muka yi radin na kusa cikin a zan ba mutane labari. haka ma ministan ya yi amfani da wannan damar domin tunatar da 'yan jaridar waɗannan yankuna irin ababen da hukumomin kasar suka sanya wa gaba. Wanda ya zama to kun ga akwai zamani wanga cuta ta da kira coronavirus eh, covid-19 ya kamata a bada bayanin cewa akwai ciwo ba ce a kawai kai babu shi ba kuna iya mai ta da minku a'a ciwo na wanda kan majinata ta yi da hanci wani ko da bakin shi da cikin shawara cikin na wani to kaga in ka bakin da don takunkumi abin zai zuwa da sauki gare ka kenan ciwo ne ya kamata ka fallama mutane shi sannan kuma na biyu abubuwa yau shekara Allah sa ta yi dama tana da kyau ni dai ga nogini shekaran da albarka dan na ga gonaki da akwai dutta mai mai na ga lahiya lau ga wake ga tumu ga gujiya ga dawa wanda sun ka sa da lamti da kuma da kuma na ji alhamdulillah rabbi nan ko na gandarin ko da ja abinda ta kai shan yara gida kusa da dawo ku ta yi gam kamar ai tsaya ciki ta ya kamata lokaci zuwa lokaci kuna wallafa musu irin abubuwan da ya kamata su yi dan ba samun abu ba ka yi bahaushe ce ba shan mai ba mai da shi ruga kenan ba dan kasa arziki ba za ka wani ka banda tashi ka adina shi dan ba sa abin da badin Allah zai shirya ta ba to son muka yi ku haka ku shaida mutane duk abin da ya kamata su gane da da nan ko zaman to kwa saura mu muna sauraron ku mun san kun kuna daukar da din na kasa kuna sa muna saurari mu kuma muna so mu saurari abin da ya sa gobe mu ci gaba shi yasa gaban kasa ya yi wannan abu da kira renaissance culturel saboda al'adunmu na gargajiya na gaske mu aiki da su ba da wani abu ne ina muna da al'adu masu ɗimbin dimbin darajar sun kai da kowa dan babu inda zagani cikin duniya da ganin yau Niger mu duk kowa da bare muke da ka kira wani sai ka ɗauwa na ji jika ne ƙabilanci ana tabbastaka dare da rana ba mu matsala ko guda ba mu san ɓace ɓace ba mu sauna ba da siyasa shi da aka ko ta mutun su bayan siyasa kai na shi bai dan ma da ya samu wani bi na gaske su yi maka sa aiki kamar da Muhammadu Shiri na ƙarya su aljihun su su da wajen shi daɗi su zai ku bi su ku bi talaka nan manoma da makiyaya su a gaskiya. Mukaddashin General Darakta na gidan rediyon Niyya FM a garin birnin Kwanni da ya samu ganawa da tawagar ministan ya nuna gamsuwarsa game da wannan haɗuwar da ministan ya yi da su 'yan jaridar na garin birnin Kwanni. Ni ne Asuman Musa Azika dan jarida a nan cikin garin birnin Kwanni. Lalle kam ministan da ke kula da sadarwa na ƙasar jamhuriyar Nijar ya kawo ziyara ziyara a na cikin garin birnin kunni wanda ya gana da mu 'yan jarida kuma ya ga halin da mu 'yan jarida ke gudanar da ayyukan namu a na cikin garin birnin kunni sakon da muke isar zuwa shine ga gwamnati na ta ci gaba da kulawa da 'yan jarida a biskan tafiyar ayyukan nasu domin su gudanar da ayyukan nasu yadda ya kamata cikin kwanciyar hankali da nishadi kenan da haka muke mika godiyanmu da nuna jin daɗi daɗin game da wannan ziyarar wadda ministan sadarwa ya kawo a nan cikin garin birnin kwamni kuma ya ga yadda muke tafiyar da ayyukan namu. Wannan ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da ayyuka na 'yan jarida ke ƙara yin wuya a irin wannan lokacin sanadiyar allubar gama duniya ta coronavirus da ta takaita kai da kawowa da ma murkushe tattalin arzikin ƙasashen duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. kasuwa a kai miki dole kasuwa a kasashe. A yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango ne a wata kasuwar mata da ake ce ma titin 'yan shagwal anan da magaram. Wannan kasuwa mata ne suka kafa ta inda ake samun kayayyaki ɗaki tufafi da sauran dai abubuwa da dama wanda mata ke fitarwa na hannu su kai su sayar. shiga ta kasuwar na lek a wani shago ga yadda hirar mu ta kasance. Assalamu alaikum malami ko ya sunanka? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ni sunana Umar Ibrahim. to umar ibrahim muna iya sanin kamar sun yi ne kake saidawa a wannan shagona wannan shaguna ina sai da matsaloli ne kala-kala katifa zuwa bokiti akwati tafuka da robobi dai da makamantansu gaba ki haka zo nan ana samu kuma cikin rangume da rahusa to kamar yaya kasuwar take to kasuwa alhamdulillah za a ce bakin gwalgwado dai alhamdulillah gaskiya muna yi bakin gwalgwado kuma muna samun ciniki bakin gwalgwaro kamar yadda ya kamata sari ne kuke bada da koko ɗaya ɗaya eh, muna bada sari kuma muna sayar da ɗaya ɗaya bayar da ba mai idan mai sari ya zo za mu sara mai daidai kamar yadda ya kamata sannan kuma muna ba da sayan ɗaya kuma cikin rangwame da rahusa insha Allah. To za ka iya bambanta kasuwar kwanakin baya da kuma yanzu? Gaskiya kasuwa yanzu ta kwanta ba kamar da ba. a da gaskiya idan ka fito ba wai sari ba sai da ɗaya ma za ka sai da fiye da goma sha biyu sha uku amma yanzu saboda yanayin kasuwa in kai totaran ma ba za ka sai da ba saboda yanayin kasuwa sai ka sai da ƙananan abubuwa amma kasuwa gaskiya na baka wata dawa ina kuma matsawa gaba na haɗu da wasu mata 'yan kasuwa masu sai da kayayyaki suna na hajiya mai mana jabba a titin 'yan jagwal ne ga mu a kasuwar titin 'yan jagwal hajiya mai muna muna iya sanin kamar sumi da menene kike saidawa mu muna sai da gado muna sai da matsala muna sai da kayan hannu kai mu tukunya ma ka saida ta miki mu ba abin da mu saida da shi muke arman mu da shi muke komi na kayan mata eh da kayan mata duka na daki haka muke saida kasuwar ta mu tabarka Allah bismillah Allah mata albarka ga ta nan muna ci muna sha a cikin ta komi da komi aka mu saya miki an tukunya ka baka maka saida maka kuma mu saya kuma mu saida maka kama a wurin mata ne kuke saya eh a wurin mata suke mu kaya muna saya kilisai yan kawai su zo daga wuri wuri suke zuwa kenan ba sai sabbin kaya ba a ah, mu ba sai sabbin kaya ba komi da komi na kasuwar rihin asiri kamar in kuka sari kayan ya kuke saida su mu da farashi mu ma mai sauki muke saida tunda mutane ba su iya kowa a cikin dai wahala ake ciki ne so muke cikin ko Allah gwamnatocin su taimake mu a zo a ga kasuwar mu mu ma a ba mu jari kasuwa ce ta mata eh kasuwa ce ta mata duka mata ne wanda maza suka mutu wa'ansu ba su da kari to haka ne wa'ansu maza ba su da kari to muka zo muka kawo kasuwar mu ga muna mata kan kika je mata ne a cikin ta to yanzu kamar wannan katifu da na gani su ne kike sai da naga kamar ba sabi bane wannan duka mata ne suka kamu eh mata suke kamu daga mata mai mm. in suka je mai ado suka kashe mu sara mu kuma da sauki mu ma mu aje mu saida to ya kasuwa take kasuwa da sauki kamar mm. da sauki kowa da sauki sauki ke sai da sauki sauki a saya ya ziki bambanta kasuwar a da da yanzu a da da yanzu ba dai bane gaskiya mm. yanzu gaskiya kowanne dutse hannun riga ne ake wama kenan da kyalka ki samu wata jikakka biyu jikakka ka je ka ba iyalinka abinci yanzu wani lokaci kamar shi ne na kamar ku samu kana ga wannan gadaje kamar su ma mata ne suka kawo eh mata ne suke kawo yanzu mata ne suka kawo ga sanan su bi suka kawo mu saya mm. to suka kawo da dan sauki mu saya mu sayar da na kawo maka su muka saya ko 25 ko 30 mu kuma mu sera talatin da biyar abinda muka dan dora Allah mishi albarka in mm, gada su kuma katifu nawa nawa kuke sayar katifu muna sayar su ishirin da biyar talatin talatin ga suna na hannu iya eh, ana saya ana saya da kauye ake zuwa a saya a maɗi a arimi a sa ta a riga a saida ta. Na ga har da tufafi kamar wanda ba sabbi ba shi ma kuna siya. Su ma mutane da ana saya. I mm. eh, taimako ne kasuwa ta ma ai taimako ce. Absatu anan titin jagwal anan titin jagwal to absatu me kike saidawa anan mu dai anan wurin kasuwar mu ta komi ce ba ruwan mu da kaza ko kaza duk abin da ya samu sai da muke muna sai da kayan jiki muna sai da tafuna muna sai da fante ko tukwane komi da muke wanda Allah ka mu ci da iyallan mu eh. game daga ina kuke saro su mu ban mu zuwa neman sari gidan kowa an an kama mu nan mu sara bin mu sayi saran kaya wurin macen da bamu sani ba bin mu sai wurin namiji wanda suka ka mun san su mun san bisu da wani harakokin shiga da huta sai mu sayi kenan an mace ta ka mun santa ta san mu ba yar darga ba ce ba yar wani abu ta mu sai kaya a wurin ta sai ku dan dora wani abu dora in mun sai kaya mu muka dan dora abin da ka samu kuma da shi kake aiki kasuwa take kasuwa alhamdulillah yanzu dai kasuwa matsala gare ta babu kasuwa yanzu babu kuɗi kayan gasu nan ma ka sara su sayuwa zila done to malama zila muna iya san irin abubuwan da kike saida wallahi kin ga ina hoto daga gidana dai ba jari ba gare mu tsakanina da Allah dai asirin Allah ne ko ban mu da kuɗi za a kama mana kaya mu saya mu saida in ka ba mu harashi. ka ce shika ɗari muka ga shika ɗari da shika biyar amsa za kamar yanzu wannan gadaje masu aure kenan suna zuwa sosai masu arme suna zuwa sosai saya akwai na hannu akwai sabo wanda muke bada a buga gado sabo na hannu sabo wanda mutane sun na matsa sun hudo ko kuma suna so su sauya wani kala kayan ɗaki eh sai su kasa sai da mana sai su sake wani ko ba haka ba yanzu wannan gadajen sabbi ne ko kuma na hannu ne wannan gaskiya na hannu ne aka gyara su hmm. tsakani da Allah wannan hali ne kuma akwai sabbi muna sa za su aure suna zuwa suna zawa su siya in suka zo su ce na hannu suke so ko sabu kasuwa alhamdulillah ba wuya ba daɗi yanzu dai ciniki gaskiya a kwance sai dai in Allah ya sa kaka yayi yawanci mata aka ce suna zawa kamar nan eh. saboda sayan kayan ɗaki na aure komi sai mu haɗa muku a nan na almi kan gara ne kadai ba amma duk abin da kake so na ɗaki komi zan haɗa maka ita da kan aiki wani dan banga kasuwar jagwal sa albarka mm. ballehi kamar ne ne kike yi saidawa a nan ke ba abin da bin mu saida tsayin kwanoni tsayin tukwane kilisai mataloli su ne kasuwar tamu kamar wa yake kawo muku waɗannan kaya mata na cikin gida in sun matsu suna son kudin su su sha'anin su sai su kamo ku da ikon Allah mu siya kuma hallo mata masu so su zo su siya a gurin mu to kamar irin wannan kaya da ake kawo muku ba a kawo muku kayan rigima ko kuma na sata haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a da miki kuma Allah yana kare mu gaskiya da sauki akwai wani mataki da kuke dauka an hakan ta faru gaskiya muna dauka tunda a yau sarbe in ya kaka shi bin musi yarinya in kika zo muka nura da huskar ki muka gane yanayin ki bin yan kayan ki sai mun tabbatar da wanda ya turo ki mu gama ki da mutum ko mu je da kanmu mu ga gidan ki mu ga da ganda ko ki mu sai kayan ki ya kasuwa kuma take ana samu a balle Allah sa albarka yanzu waɗannan atanhohi su ne kuke saidawa su ne muke saida da turame da wanda aka muka kamar hudi haka na hannu mm, wanda mata suka hudda yawa wanda mata suka hudda hannu mai so ya zo ya siya ya farashin to yake turmi muna saida jika biyar da rabi jika biyar mm. a tanwa da mukakka wadda aka hudda mai kyau jika biyu da rabi jika biyu mayahi dala ɗari jika guda ɗari da hamsin haka ne kuma mutane suna zuwa sosai kasuwa a alsa albarka ba ne mun gode baya ga waɗannan mata 'yan kasuwa akwai mata dillalai masu kawo musu kaya da kuma masu sayan kayan ni uwa ni suna na ku dillalai ne mu dillalai ne mm. in mun gani za a saya za a taho mu tsare in mun tare mu sara a nan daga tsaye mu kama mai saya ya saya ya ba mai kaya kuɗi mu kuma abin da Allah ya sa mai kaya ba mu wanda muka kama ya saya ya ba mu su ne muke amsa mm. mu ne in mun gani kuma in matsala ake so mu kai a sai matsala me matsala i katifa mai matsala kuma ba mu al'adar mu sa aliyu haka ne muke ba kasuwar ta mu in gado ake so haka ne duk manyan kayan ana so mu da lalai ne shine ba kasuwar ta mu dai Allah sa albarka ina zuwa ina ka musu kaya haka in na ka musu kaya su shiga ciki su saida su ma su dan karu yanzu mene ne kika kawo yanzu na ka musu gado gado eh yanzu ne shine gadon da kike eh, shine gadan da na kawo nawa ne kuka yi ciniki yawa 25 muka yi da ni da su kuma da abin da suka shiga suka dora na su ne kawai kin saba kawo na saba ka kullun in ka musu matala gado ba abin da ban na kana gaskiya ana dan samu kaɗan kaɗan. Sai dai a cewar wata mata matsalar korona da aka yi fama da ita ta mai da harkoki sai dai a cewar wata mata matsalar corona ta mai da harkokin wannan kasuwa ta titin 'yan shagwal baya. Aisha ta Hamza ana kira na Aishan Olu. To yaya kasuwa ta Kasuwa alhamdulillah kasuwa ta zama ga ta ga kamata. Amma dai duk da wani inda aka fito kin Allah yana bada ana samu. Na ga kamar yanzu babu masaya sosai. Babu he mu ya mu. ne ne ya kawo haka na kamar rishin masu sai. Rashin kasuwa tun dai da aka yi abin kurola din wannan duk. Alhamdulillah yanzu ma dai Allah sa albarka an hutu dai ana samu. Da ta hicuwa cuwa. A da hicika da ta hicika da daga kin kazo daga tun daga bakin kwalita wacin ta arewa har gusu. Ko ina ne gaba cikin wannan. Yi wallahi mata. Har maza. yan zawa da ƙauyuka suna zawa sayan kaya a nan gurin amma yanzu alhamdulillah dai abin da ba a rasa ba a kasuwar titin yan jagwal ana samun kayayyaki da sauki ga kuma biyan bukata cewar wata mata da na samu ta zo sayan kaya suna na maryama kuna iya sanin menene ya kaki nan titin jagwal Allah wata yar uwa ta ce na si ma wani shi na ka kan sa na jiki Allah tabarakallah kana ndi da rage wallah ka zo da dan kudin ka gaskiya nawa kika saya jika bi da rabi Gaskiya ka riga da zani da ariko. Dama kin saba zawa ko? Ina zawa ina siya mata. Kullum. Ah. To kamar ya kika ga wannan kasuwar da ta jagwa? Gaskiya da kyau, da daɗi, da rihin asiri. In ka zo ka siya yanzu yanda zaka siya a kasuwa, in ka zo nan zaka samu da ragi. A da muke wani kyau ka kayan ka. su kaɗai kika saba sai ko kuwa ah, su kaɗai su kaɗai ne su kaɗai na siyari yanzu dai anan Kwamfule ɗaya ne na Riga da zani? da ariko. Sai dai yanzu haka a wannan kasuwa masu saye sun yi karanci ba kamar yadda aka saba ba a shekarun baya. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Shirin BOA Hausa. kasuwa a kai ni kilo ne. Kan masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin. sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a shirinmu da ya gabata mun kwana ne a inda dr mubarak labaran liman yake mana bayani akan irin kayayyakin abinci da suka gano da ke da muhimmanci da tasiri a jikin dan adam a nan za mu dora. Na'am to kaman a nan namu nan bantan da yawancin bincike na gaskiya na fi aiwatar da su a nan arewacin Najeriya to na fi mai da hankali akan abincikan da mu muke da su a nan arewacin Najeriya. Mm. To kaman wannan ganyayyaki kaman zogale haka da mm. muke amfani da shi. Iya da matukar tasiri wajen kiyaye jiki mm. da kaman alehu yawancin dai ganyayyaki wanda suke wanda koraye ne sosai suna da wannan tasirin amma dai kan gaba shine kamar shi zogalan kamar ita tafasa haka da mm. akwai shi alehu to ta wajen bangaren kuma kamar 'ya'yan itatuwa akwai abubuwa da dama su ma kamar akwai su kamar taura akwai kamar goriba wanda kin ga abubuwa ne wanda ba kusa ce yara ne su amfani <laughs> da su da madaukin sa matsayin wani abun da mutu kamar wannan su taura goriba kamar yawa kamar kanin <laughs> kari da kuma shi kan shi ganyen shayi eh, musamman koren ganyen shayi wato kamar girinci da fari mm. wannan da ake sawa a shayi da sauransu mm-hmm. duk wayannan abubuwan idan ya zama sun zama su ne mm. abin da mutum ya jimanta a wajen abinci na tsamiya eh, ita ba ko binciken da muke a ta tsamiya wannan doron mm, da ake amfani ta don ya zama mutum yana shigar da wayannan abubuwan cikin abincinsa ne da gobe da yake to duk wayannan abubuwan gaskiya tabbatar da cewa suna da sinadarai masu karfi wajen kiyayewa mutum daga samun matsaloli cututtuka cututtuka irin na kamar su cutukan kansan da sauransu. To sai na ah. biyu kuma da ka ɗauko bayani na katse ka. Eh to na biyu bangaren eh, bincikenmu da muke na biyu ya yi alaƙa ne da yanayin muhalli wato wancan dama mun mai da hankali a kan ta yadda ma'amalolin mutane ke da zamantakewa wannan kuma mun mai da hankali a kan muhalli yadda mm, mutane ke ma'amala da muhallansu kamar yadda na muke bayani akwai sinadarai mm. wanda a muhalli suke ko dai a ma'aikatu da mm. mutane suke aiki da su ko kuma ma'aikatu wanda suke aiki da zama sun turo wannan shararsu ko kuma da ruwansu zuwa magudanar ruwanmu wanda zai zo ya shiga da kuma gurɓata yanayi kuma wannan abin zai dawo ya shiga cikin abincin da muke ci da ruwan da muke sha da iskar da muke shaka da sauransu wanda kuma zai iya zama yana iya janyo cutar kansa. So mun aiwatar da bincike da yawa a wannan bangaren wanda akwai irin kamar bincike da irin akwai masana'antu mm. gaskiya manya-manyan masana'antu wanda ba su mai da hankali wajen kula da da gwalan ah, su yadda suke zubar da shi al'umma mm. wannan abu kuma iya da matukar illa akan rayuwar mutane akwai irin masana'antu kamar na irin jima na fata akwai irin masana'antu kamar na irin da suke aikin karafa sarrafa karafa akwai irin masana'antu da suke aikin sarrafa robobi wanda suna duk dai masana'antu da suke amfani da sinadarai masu karfi to ya kamata a ce akwai tsari da ake da shi wanda lallai suke bi na bai daya wanda duka wanda gwalan su da dattin su akwai da za su yi a killace shi a kuma zubar da shi to amma a yawancin garuruwan da muke da su da wurare da muke da ki samu kawai sukan turo wannan da gwalan ne ta kwatami wanda zai komo da cikin gari da koma cikin ruwa da ake amfani da su wanda ruwan nan yawanci shi ake ban ruwa ake ba wa shukoki ban ruwa da kuma abincin da ake dubo mana su kansu wannan kayan lambun da muke amfani da su a mm. zuba musu wannan magungunan to wa'annan magungunan yadda ake ba malla da su da yadda ake amfani da su da yadda kuma ake kula da za a fitar da abincin nan da mm. za a je a wanke shi to wannan abun gaskiya bangare ne wanda muka yi nazari muka ga akwai matsala sosai sosai a al'ummar mu. Na yi kura ya balle kitocin duniya waɗanda su dare ko safiya. Irin waɗanda bara ne ko damuna kaman kamar wadda matsala zaka ce yake haddasawa tunda kayi maganar maganin kwarin nan na feshi kayi maganar kuma maganin kwarin nan na ajiye abinci wanda bayan an riga an girbe abinci aka kawo sto kuma ake sa maganin nan. To wato bincike da muke na baya-bayan nan mm. wanda muka dole karamin bincike ne a nan zariya muka yi shi mm. amma mun duba gonaki da manoma mun kuma yi ɗauki bayanansu da kuma mun yi nazarin yadda suke mu'amala da wannan abubuwan hmm. kusan a kashi ɗari na manoman duka da muka yi abin nan zai kashi casa'in zuwa casa'in da biyar ba wani wanda baya ma'amala da irin wannan maganin hmm. kwayoyin feshi ko dai feshin ciyawa ko kuma feshin kwari da dai sauransu. Har ƙananan manoma. Kuma kowa iya amfani da shi ke. Mm. Eh ƙananan manoma mm. har ƙananan manoma. To kuma abin takaicin ko abin tashin hankali mm. a cikin kashi casa'in da biyar nan kashi tamanin da biyu cikin ɗari ba sa bin ma ka'idoji da aka gindaya na yadda za su yi amfani da wannan maganin feshin don su kiyaye kansu. Kuma kusan kashi sittin ko saba'in ba su ma san wannan musamman maganin feshi kamar na ciyawa ba su san ma yana da wata illa a jiki ba. yawancin manoman sun san cewa maganin kamar kwari ko kuma kashe beraye iya da mm. illa amma ba su ganin cewa maganin kashe ciyawa iya da wata illa sai eh, shi suna ganin shi kaman abu ne wanda ai kawai ciyawa ce ke mm, kashewa mm. yawanci ba su fahimci ma yana da wata zai iya kawo wani illa ba to yawanci duka magungunan a jikin rogogunsu ko cikin katanninsu akwai ka'idoji da aka rubuta ne da za amfani da su an kuma faɗi illolin su duk mm. yawanci duka an faɗa da turanci to amma kusan kashi hamsin na manoman nan ma ko sittin ba ma sa karanta wannan abin ballantana ba su fahimci ma ne ko da ma suna da ilimin karantawa ba su ma karantawa ballantana su gane me aka ce ko ya zan yi amfani da shi ko ya zanyi yi in kiyaye kaina da shi. to abin da bincike nuna mana shine yawancin su za ki samu na farko dai wajen dama magungunan nan za su dama suna taba su da hannayen su ba tare da sun sa wani kamar mayanin kare hannu wanda ya kare su ba kuma wajen yin feshin kan shi za su feshin maganin nan ba tare da sun sa wani kamar takunkumin rufe hanci ba mm, mm. ko kuma shi kanshi jikin nasu fatar jikinka da idan cutar kansa tana kama har akwai non hodgkin lymphoma da wani tana mm. su fatar jiki take kamawa to ya kamata a ce a tsarin duk feshin da za ka kiyaye za ka killace duka jikinka ne ko ina to duk yawanci gaskiya ba a yin wannan abun abun ma tashin hankali za ki samu magungunan a gidajen su suke ajiyewa a cikin dakunan da suke kwana tare da iyalansu mm. da yara da komai mm. kuma robobin ma da aka yi amfani na magungunan za ki samu an dawo kuma ana sake amfani da su ana mm. zuba ruwan sha ana alwala da su wanda duk wannan mutum da akwai sauran wannan sinadaran yawanci wanda suna iya makale a jikin wannan robobin wanda zai haifar da matsala mai matukar illa a cikin al'umma mun aiwatar da wannan binciken kuma mun bi ba'asin kaman koramai da suke kusa da su wannan irin gonakin don mu gani cewa kuma akwai sauran ragowar irin wannan sinadaran ma a cikin wannan ƙoraman da san suna da tasiri wanda yawancin duka irin wannan koraman da muka duba da ruwan da suke ake bar ruwa da su duka suna da wannan sinadaran kuma a a mataki wanda yake mai girma mm. wanda kusan ya kai matakin da ba a so ya kai wannan irin matakin mm. to wannan kuma ruwan yawanci ya samu yara suna wanka a ciki wasu ruwan ma akan ɗiba ana wasu ma ana sha mm. kuma da shi ake bar ruwa wa su wannan kayan abincin kuma za a ɗebo kayan abincin na dawa zuwa ce to matsala ce dai gaskiya babba wanda dole sai a mun samu wayewar kai kuma mun tashi a tsaye domin kiyaye kai da ita gaskiya insha Allah to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan an amfana a kasance mako na gaba a halin yanzu a madadin shi Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. gajeren fada direba na Assembly of God Church son magani Kajuru Local Government Kaduna State. Ina so magana a cikin littafin Yohana Sura tara aya ashirin da biyar. Yana cewa sai ya ansa ya ce ko shi ne zunubi ne ko ba mai zunubi ba ban sani ba. Abu ɗaya na sani da ni makaho ne amma yanzu na ganin gari. Ina so amfani kan magana mai cewa abu ɗaya na sani. a duk abin da muke fuskanta a duk wahalar da muke fuskanta a duk kashe-kashe da muke fuskanta kowace irin tashin hankali da muke fuskanta Allah yana da shiri domin kowane ɗaya mu abu ɗaya na sani kowane irin abu da muke fuskanta akwai ƙarshen shi wahala akwai ƙarshen shi ciwo akwai ƙarshen shi talauci akwai ƙarshen shi mutuwa ma kanta tana da ƙarshe domin hakan na so ka karfafa mai saurara na ka ji ni cewa ina ce maka abu ɗaya na sani a wahalar da kake ciki ko damuwar da kake ciki yana da karshe abu ɗaya na sani ba zai taɓa ɗaukar ranka ba wannan abin da kake ciki kuma abin da kake fuskanta ina so ka tufa domin Allah ya yi alkawarin cewa ba zai taɓa barin jama'arsa ba duk wanda ya dogara gare shi zai zama mai nasara zai zama kuma mai albarka zai zama mai ci gaba a cikin damuwa ko duk abin da kake fuskanta ka gaskanta cewa abu ɗaya da ka sani cewa komai yana da ƙarshen shi wahalar da kake fuskanta ko da ma an keta ne mutane sun juya maka baya yanayi ya canza rayuwa ya canza maka abu ɗaya da na sani shine rana yana zuwa ko me zai sake canzawa kuma rayuwarka zai kyau sannan ka samu albarka ka karfafa kar ka karaya a ko me kake fuskanta Allah yana tare da kai kuma zai biya bukatanka zai ci ka zai abu ma maka kuma ka sai ne sauraro na Allah yana tare da kai abu ɗaya da na sani Allah ba zai taɓa yashe ka ba abu ɗaya da na sani Allah zai ƙarfafa ka abu ɗaya da na sani yanayinka zai canza a cikin sunan Yesu. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.